Afirka na da ƙasashe hudu da ake fafatawa da su a wasan cin kofin matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin na duniya, FIFA Under 20, ƙasashen da suka haɗa da Najeriya, Ghana, Mali da Senegal. Duk sun samu nasarar shiga rukuni na biyu a gasar. Ƙungiyar 'yan wasan Najeriya ta Flying Eagles sun lallasa ƙasar Hungary biyu da babu a safiyar jiya Lahadi. Hakan yasa suka zama na biyu a bayan ƙasar Brazil. Za su buga wasa da ƙasar Germany ranar Alhamis in Allah ya kai mu. Ita kuma ƙasar Ghana ita ce ke gaba a rukuninsu na biyu tana gaban Australia a lokacin da Argentina ta tafi gida. 'Yan wasan Black Settle za su buga wasan da ƙasar Mali a wasan rukuni mai zuwa. Za a yi wasan ne a babban birnin tarayya Wellington goma ga watan Yuni. Ƙasar Senegal wadda ta sha kashi a hannun Najeriya a wasan ƙarshe na cin kofin nahiyar Afirka ta zo na uku ne a grup ɗinsu na C bayan da ƙasar Portugal da Colombia za su buga wasa da ƙasar Ukraine goma ga watan Yuni a birnin Auckland.